baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirin na makon jiya mun so mu tattaunawa kan badakalar zargin kwamitocin Majalisar Dokokin Najeriya na neman shugabannin jami'oyin ƙasar da su ba da tushiyar baki ta kuɗi naira miliyan takwas kowannensu. su. kafin a amince da kasonsu a kasafin kudin shekara ta 2025 wato miliyan hudu na kwamitin majalisar wakilai da kuma miliyan hudu ga kwamitin majalisar dattawa. A kan waɗannan zarge-zargen ne muka so mu tattaunawa da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a Abubakar Hassan Fulata kafin lokaci ya yi mana halinsa. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau wanda ake kira Mu'azu Gusau. Da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau. Ka ce ga takun sakar da kuke yi amma bincike ya nuna cewa kamar eh. shi ya yi turjiya ne ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba dama kun yi tsammanin zai yi turjiya shi yasa har kuka ke kokarin shishi ta shiga hukumar. Da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight oversight mun je ka'ida aikinmu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu kudaden da aka basu na bara ya suka yi amfani da su ka ce ba ku je gusau ba shi gusau an sa mun je muna ga in kin tsayawa yi amma ba ku je din ba ta ai ba sai amanna ba ba sai kai ka abin tukuna ba a abin nan ba ai sai mun rubuta eh, shugaba ya amince da mu zo rana kaza eh muna ina da ku zo idan mun zo wa za mu gani ya ki zama na biyu muka kira shi Zaria muka ce ya zo ya sami mutum tunda baya so mu je daga duk alamu baya so mu je gusau din ya zo ya sami a Zaria jami'ar Ahmadu bai ta Zaria ya ki zuwa na uku muka ce shikenan idan baka san Zariyar ka zo ka same mu a Abuja ka zo ka kawo takardunka na yadda kai amfani da kudaden waccan na shekara can ya ki zuwa amma ban da ke so abin nan muhimmin abin da ke son gaya maka shine wanda ya gada hmm. wanda ya gada yanzu zancen da nake ina kurkuku ina ina abin nan uh, kurkuku na kuje irin wannan din ba dakala da kuɗi to shi saboda kura da wani abu da kuke zargi akan sani a ta bai zuba ya kawo sa a ba sai mun duba ba tukuna ya ba ya da ya zo zo ai to kenan ba ku da wani laifi da kuke zargin sa ai ba sai ya kawo takardunsa mu gani to me kuke tunanin yasa bai haɗu da ku ba yana ganin yayi laifi da ba su a bincika amma shi yana ganin wannan kuɗin ne kawai dai baya so ya biya saboda wani kuɗi kuɗi ai bai ma zo ba ai wani kuɗi ba a tambayi kuɗi ba ai ba amma ya bai ma zo ba tukuna ai ana cewa kuna bin wata hanya ta musamman don ganin cewa kun samar da ko kuma kun nemi waɗannan kuɗin ba tare da an sani ba ta hanyar yin amfani da wasu waɗanda ba su da watakila alaƙa kai tsaye. To su waye sai a faɗe su. Suna amfani da asusun ajiyar su suna amfani da wasu sunaye na daban. To sai a sai a faɗe su. Ai akwai kuma hukumomi na bincike. kamar ICPC EFCC sai a faɗe su su waye a fi ka zo ka zo ka ce kawai kana zagin kasuwa sai gashi gashi gashi ga yadda aka yi sai ka bada hujja ba ka zo ka zo shikenan kana so dan kana so kawai ka bata mutane suna ka zo ka ce ka ce a gashi kai an nemi kuɗi a hannunka amma yanzu honorable wannan ba fa amma mu muna da hujja ni idan zan yi magana zan ce wane kayi sata kaza na je makarantar ka na same ka ka saci miliyan dubu kaza ga ah, hujjata a ah, ai irin wannan shi aikin jarida ai kaga shi kuma wani abu ne daban wanda ba lalle ne sai an ambaci suna ba amma dai eh. za a kawo maka korafi eh idan abun idan abun ya je kotu fa ya zai yi a ah, shi wannan kuma dole a bayyana yawa to yanzu tunda haka din ne yanzu tunda an yi wannan zargin yanzu wani mataki kenan za ku dauka mataki shine na farko dai a matsayin majalisa kuma ikon da tsarin mulki na Najeriya bamu idan mun kira mutum ya ki zuwa na farko dai majalisa za ta iya hukunci na ɗaya wannan makarantu wa'annan makarantu a hana su kasafin kuɗi ɗaya kenan na biyu kafin a hana su majalisa da iko ta sa inspector general da 'yan sanda ya kamo su ya kawo su majalisa kuma a ƙarƙashin dokar legislative privileges act privileges and powers act idan an kawo su bayan an gama abin nan daɓe mika su ko ga kotu a amsa tambayar bijirewa majalisa in an same su da wani laifi daurin shekara uku ne amma yanzu dai ba mu kai ga abin nan ba matsayin da za mu kai za mu abin nan shine mun kira su har sau uku sun ki zuwa saboda haka za mu gaya wa kakakin majalisa ya ba da warrant of arrest wato dokar kamu shine kamo mutum na'am shine na farko ko ku dakatar da kasafin kuɗi saboda kasafin kuɗin ai ba su shugabannin zai shafa ba daukacin a idan an zo ai irin wani idan an zo ai ba a dakatar da albashi na ma'aikata na to su kuma ai karatun yara zai zai da dakatar ba a dakatar da albashin ma'aikata a ina nufin shi kuma karatun yara ai zai zai tsaya tun da dai babu kuɗaɗen tafiyar da karatun a akwai kuɗin kuɗin da karatun da biya albashi ai okay da biya albashi albashi za a biya amma sauran kuɗaɗe ya danganta ga hukuncin da ita kanta majalisa za ta dan gabatar ba'asi a gaban majalisa za a iya min gyara kuma za a iya amincewa da abin da muke abin da gabatar to bari mu jingine kuma bugun da tsaya tukuna bugu da ƙari mhm. wasu daga cikin wani shugabanni a audita general na Najeriya gaba ɗaya mai binciken kuɗi na Najeriya gaba ɗaya ya bincike su ya kawo mana rahoto cewar kuɗaɗensu ba su sarrafa kuɗaɗensu yadda ya kamata ba kuma an buƙace su da su gawo wa gwamnati wasu kuɗaɗe wasu wanda kuke suke zuwa wani din wani bayani yana hannuna yana hannuna kuma zan gabatar shi a gaban a gaban majalisa kuma idan majalisa ta karɓa ya dangata kuskucin da za ta aiki ni ba ni na bane ni iyaka ta na gabatar da ba'asi cewar wa'annan makarantu ɗaya biyu uku sun gaba sun samu matsala wajen sarrafa kuɗaɗensu saboda auditor general dama shi auditor general a tsarin aikinsa majalisa yake kawo rahotonsa ya kawo rahotonsa shi ba ni ne ba kwamiti na bane ba wanda suke zargi bane auditor general ne bincin kuɗi ya kawo karansu ya kawo majalisa kuma aka kawo hannuna na nemi musu zo su yi bayani masu ki zuwa saboda haka yaron da majalisa su gabatar da su zo zaɓin majalisa ta yanke hukunci me za a yi da su waɗannan shugabannin jami'o'i idan muka ajiye maganan zargin da ku ake muku 'yan majalisa a gefe muka koma maganan mu ta farko cewa kai kanka ka amince cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban ilimi a Najeriya a matsayin ku na masu sa ido wata kuna da wani shiri ko kuma akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun yaƙi wannan mummunan ɗabi'a a bangaren ilimi musamman na jami'o'i. Ai shi ganin ai duk wanda aka same shi da babakere da handama da cin kuɗin jami'a ka gani na baka guda ɗaya iya kurkuku mm. saboda illa ka iyaka mu fallasa wannan bayanai cewar wane kaza ya ci kuɗi kaza ya danganta ga hukumar efcc ko icpc su gabatar da abin su kamo wanda ya ci wannan kuɗi su gabatar da shi a gaban hukuma a gaban kotu kuma in an same shi da laifi eh, tafi kurkuku. to amma kana ganin wannan kokarin yana haifar da ɗaya haifar da sakamako eh, mai kyau zai tsoratar ba zai dakatar da gaba ɗaya ba amma zai tsoratar watakila menene kake ganin makoma ɓangaren ilimi yanzu a najeriya ah, da yadda allah kaga da na zama shugaban wannan kwamiti na farko na zo na tarar an yajin aiki wata takwas mm. saboda tsarin biyan albashi saboda tsarin biyan albashi na jami'oyi muka kai koke ga shugaban ƙasa a yi gyara akwai wani tsari na ipp a biyan albashi na bai ɗaya aka gwamutsa albashin jami'o'i da, da kwalejojin ilimi da kuma polytechnics gaba an gwamutsa su da ma'aikata sauran ma'aikata na office office saboda haka wannan ta sa wato jami'o'i an hana su maɗaukan ma'aikata an hana su sukuni uh, eh, allowance na malamin jami'a na malamin jami'a idan aka sa shi a cikin wannan tsarin albashi sai kwamfuta ta ɗauke shi saboda an gurɓata tsarin yawo an gurɓata tsarin saboda haka muka yi koke mu gaba da shugaban ƙasa koken mu muka ce dan Allah da annabi wannan ita ce ummul aba'isin rashin zaman lafiya a jami'o'i shugaban ƙasa ba da amince ya amince aka cire yanzu wannan abin nan aka cire malaman jami'oi da polytechnics da college of education duk aka cire daga tsarin wannan wannan a ƙarƙashin kwamiti aka samu wannan nasara na biyu aka kawo koke cewar shugaban ma'aikata ta Najeriya ita take ba da take da ikon ɗaukar malamai na jami'oi wannan wani ce ai ba abin da ya haɗa shugaban ma'aikata eh, na Najeriya da kuma ɗaukar ma'aikata a jami'oi. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. yanzu a madadin bakon namu dan majalisar wakilan najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar abubakar hassan fulata sai dadi balawaye da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc